إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar daya ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 13 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 wannan shine kaset na biyu cikin jerengiyar kasusuwa na karatu littafin usulus sunna na imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal abu abdullah rahmatullahi alaihi Imam Ahmad ya rasu shika ta 241 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan littafi na shi dunkulallen zance ne game da khulasa ta aqidar Annabi da sahabbai salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu an sahabati zamu tashi inda malai yake cewa wa kullu bid'atin fa hiya dalalatu duk wata bid'a bata ce a kamar yadda muka fara jin bayani akai a darasi na farko da ya gabata wato dukkanin bid'a bata ce kamar yadda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ke cikin sunan ta Abu Dawuda hakanan kuma zamu yi ishara zuwa ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin shi dai wannan hadisin yace wa sharul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dalala haka annabi ya faɗa a cikin hadisi na Abu Dawuda da Tirmidhi da Darimi da sauran malamai da suka fitar da shi ta hanyoyi daban-daban daga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hadisin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dama wanda ya ishara zuwa ga cewa al'ummar sa za su rabu gida 73 kamar yadda nasara suka rabu gida 72 yahudu suka rabu gida 71 sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanin kungiyoyin na bata ne kuma yan wuta ne in banda aljama'a aka ce wa mal jama'a ya rasulullah ko kuma wata riwaya annabi yake cewa ma ana alaihi wa ashabi to da haka waɗannan ƙungiyoyi na bid'a waɗanda an san su da sunayensu tun daga kan abin da muka ambata na misalan khawarija da qadariya da jahmiya da mu'tazila da rafida da mushabbiha da mu'attila da sufiya da da murji'a da ilmaniya da ƴan ba'fiya irin aqidar su Saddam Hussein wanda sune ragowan karami da su da irin su Bashar Asad din nan da kuma abin da ya reshe daga waɗannan su ne ɗariƙun sufaye reshe ne na waɗancan da kuma 'yan shi'a waɗanda suke ba rafi daɗin ba su ma reshe ne haka ire-irensu haka kuma wato bidiyo'i na cikin ibadoji waɗanda suke da alaƙa da ibadoji na yau da kullum bidi'a a cikin ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama ko bidi'a a cikin wato salloli ko janaza ko alaƙan mutane da junansu da makamantansu duk wannan suna cikin bata wanda Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi yake sanar da mu cewa lalle waɗannan bidiyoyi bata ne da haka abin da ya dace ga musulmi shine ya guje su wannan gaba dama ita muka tsaya akai sai mu tashi inda yake cewa tarkul khusumat da guje ma husuma jayayya wal julusi ma ashabil ahwa da guje ma zama da yan bid'a wa tarkul mira'i da barin musu wal jidali da jayayya wal khusumati fid din da kuma yin husuma a cikin al'amarin addini wannan ma yana daga cikin usul na ahlus sunnati wal jamaa wato ahlus sunna wal jamaa basu yadda da mabda'i na zama tare da yan bid'a don tattaunawa da su ko don kokarin fahimtar juna ko kusanto da addinin juna zuwa ga juna ko kuma yin jayayya da musu akan addini ba kamar yadda Allah yake faɗa ƙarara cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna bima unzila ilayna wama unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun ƙarara Allah ya faɗi wannan wala tujadilu ahlal kitabi kar ku dinga jayayya da kiristoci da yahudawa illa billati hiya ahsan sai abin da ya zama al-ahsan mai kyau to ya za a yi determinin wannan jayayya tana da kyau shine idan malamai masana na gaske suke da cewa wannan abin ya dace a yi shi ba mu ga magarin mutane ba sannan Allah ya sake istisnai yace ilal ladina zalamu minhum to ko da abin mai kyau ne kada ku yi jayayya da wanda suke sun yi zalunci a cikin alkitabi wanda suke akan bata suke karara ba gaskiya suke nema ba Allah ya ce abinda aka ce ku faɗa shi ne wa ƙulu amanna ku dai ku ce kun yi imani bi ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da tura da injila wa ilahuna wa ilahukum wahid Allah ubangijin mu duka guda ɗaya ne Allah ɗaya ne ko ku ba ku yarda da shi ɗaya bane Allah ɗaya ne wa nahnu lahu muslimun mu kuma mun yarda da Allah mun musallama mishi amma jayayya kace sai ka gamsar da su to wannan ba yakin ka bane dan ba za su gamsu ba wannan gabar baya ga wato kafirai haka kuma 'yan bid'a na cikin musulmai su ne ahlul ahwa sannan ka bar jayayya da su da almira da kuma alhusumatu fiddi to wannan gabar gaskiya saboda Allah da a ce a wani yanayi ne wanda ba wannan ba ta yi mun kanta ta haka kawai wucewa zabi to amma muna wani yanayi wanda yake lalle tana buƙatan wani sharhi na musamman shi sa nake ganin cewa bari mu ji wasu maganganu daga malamai magabata game da sharhin gaba akan hukunci ko bayani game da jayayya munazara mujadala husuma a cikin addini musamman saboda muna wani zamani wanda mutane suka dauka wannan wani abin arziki ne wani abin azo a gari ne zaka ga tashoshin TV musamman na Larabawa suna baiwa yan bid'a da ahlus sunna ko masu wakiltar yan bid'a da masu wakiltar ahlus sunna dama a zo a zauna ayi alal hawa'i mubashara live abin nan coverage na jayayya wanda take tikewa lokaci da husuma wani lokaci ai kaman za a yi dambe irin yadda yake a gidajen rediyo na 'yan siyasa misali a ce za a yi wani ra'ayu wa ra'ayul akhar ko kowane gauta jani ko kowa da ra'ayinsa ko siyasa rigar yanci a yi ta sanya mu abin suna da yadda aka dama to wannan abin sai ya tsallako cikin gidan addini idan wani malami na wa'azi akan kaza sunna ne kaza bid'a ne wani kuma na kora wannan wa'azin sai 'yan jarida su shiga tsakani sai su gayyato sai su kawo su gidan rediyo ko gidan tv sai a ce su zauna ga moderator tsakankaninsu su ta bayyana waɗannan maganganun mutane sa ɗauka wannan addini ma'ana ya shahara ana yi sosai ko kuma kawai a irin yanzu a social media wani ma ta waya za a yi a samu ne shiga tsakani ya saka video ko audio ana ji muryoyin mutane wannan wakiltar sunna wannan wakiltar shi'a wannan wakiltar sunna wannan wakiltar tijjaniya ko abin nan ko ko khawarija kuma kamantansu ko a zo masallaci a zauna mutane su taru tsakanin ahlus sunna ko wani wakilin ahlus sunna da wani wakilin bid'a ayi jayayya akai a kawo ayi hayaniya ayi video a yada ko audio shin wannan jama'a addini ne wannan ba addini bane jama'a ba tafarkin sunna bane duk da yaduwar shi da yadda kuma ahlus sunna zaka ga suna yin wannan abu aka wayi gari kuma akwai waɗanda ma su wannan abin shi suka fi so saboda yana kawo popularity nan da nan za a ji labarin ka nan da nan za a san ka domin idan karantawa zaka yi zaka yi tafsirin alqur'ani ko zaka karantar da hadisi ko fiqh to da wuya masu sauraron su wuce irin adadin mu dinnan mutum goma sha biyar ashirin amma yanzu wannan zaman da muka inda muƙabala ce aka kira sai a rasa inda mutane za su tsaya a nan wajen kowa zai zo yana so ya ji mai za'a mutane suna son irin wannan hayaniyan suna son irin wannan tashin tashinar kuma akwai abin da a philosophy ake ce mishi ake ce mishi wato confirmation bias a philosophy na musu ban san ya zan ce mishi da Hausa ba abin da ake nufi shine idan aka zo ana tattaunawa irin wannan ta musu din to kowa dama yana da bias ɗin shi yana da wato ra'ayin da yake a kai ba wanda yake zuwa wurin ya zama bai da ra'ayi ko mun gane in ma dai fil iri ne wa in ma fil nafir to idan mutum ya zo wurin abin da yake nema kawai shine hujjojin da su kamfanin mishi abin da yake akai ba yana neman hujjojin da su saka ya tashi daga abin da yake akai in ba daidai bane ya koma gaskiya abin da yake nema kawai a faɗi dai abin da zai tabbatar mishi cewa nashi daidai ne saboda dan adam akan haka Allah ya halice shi akan wani hawa na musamman to a takeice jama'a malaman musulunci sun tattauna sosai akan wannan qadiya kuma ga maganganun su a takeice kwarai da gaske da ishara zuwa ga wasu masadir abu na farko akwai ayoyin alkur'ani mai girma da suke nuni zuwa ga haramci da hana musulmi ya shiga cikin tattaunawa ta jayayya akan addini irin fadin Allah ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad babu masu jayayya akan ayoyin Allah sai waɗanda suke kafirai kada ka rudu da yanda suke da shige da fice a cikin kasashe wannan yana cikin sautu ghafir haka haila a cikin ghafir fadin Allah alladhina yuzadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum kabura maqatan inda llahi wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar masu yin jayayya game da ayoyin Allah ba tare da hujja ba irin wannan aikin ya munana a wurin Allah Allah ya ce irin haka ne Allah yake ba mai zukatan duk wani mai girman kai jabberi wanda za ka ga ya nace akan sai yayi musu akan ayoyi da hadisai wannan jabberi ne mai girman kai haka Allah ya sake cewa innal ladzina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibaru ma hum bibalighi wani tsabaragen girman kai ne wani kafirci ne a cikin zuciyarsu ba su taba cimma abin da suke so ba wa nadha'iruha kathira irin waɗannan nasoshin da suke nuna haka ishara ce kawai muke yi a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai su birjik hadisai da suka hana haka alal misali sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ta roto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Bukhari da Muslim annabi yana cewa abghadur rijali ila Allah al-aladul khasid mafi kyamar mutane wanda Allah ya fi kyama a cikin mazaje shine al-aladdu mai juye magana al-khasim wanda ya kware wajen musu al-khasim shine al-hadiu fil khusumati bil batil wanda ya kware wajen iya lallauya magana ya canza magana wanda an san duk abin da zai faɗa ya san da zai kare shi to Allah yana kin irin wannan mutum haka al-Imamu at-Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alai illa utul jadala mutane ba za su taɓa ɓata daga shiriyar da suke a kai ba sai kaga Allah ya jarabce su da musu ka auna wannan hadisin jama'a da waƙe'inmu muna kan shiriya ta bin sunna sai muka karkace daga kanta sai ka ga mun jarabta da jidali da musu akan addini sun makara abu ma mai ce sai annabi ya karanta ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasir da suka zo suna musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabi Isa sun san annabi Isa ba dan Allah bane sun san bawon Allah ne amma da aka ce za a sanya watin gumaka da su da masu bauta musu a cikin wuta sai suka ce to annabi Isa ma kenan zai shiga wuta shine maganar da suka fara Allah yake cewa ma darabuhu laka illa jadala ba sa buga maka wannan misalin sai dan jayayya sun san ba haka bane haka a cikin sai muslim daga sabi abu dan as Allah ya kara masa yadda ya ce wata rana hajjartu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fasami'a aswata rajulain ikhtalafa fi ayati wata rana na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garjin rana muna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya shiga gida sai annabi ya jiyo muryar wasu mutane guda biyu suna jayayya game da wata aya fa kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'rafu al-ghadabu min wajhihi annabi alayhi salatu wasallam ya fito kana ganin fuskar shi ka san ran shi ya baci fa qala yace inna ma halaka man kana qablakum bi ikhtilafihim fil kitabi abinda ya halakar da na gabaninku shine sabani da suke a cikin alqur'ani su ta musu a riwayar al-imam ahmad da ibnu majah sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wa hum yahtasifu yahtasimuna fil qadari suna musu akan kaddara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi yake cewa bi hadha umirtum wannan shi aka ce ku yi au li hadha khuliqtum akan aka aka alice ku tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'd kuna buga ayoyi da juran su yace bi hakaza bi hadha halakatil umam qablakum wannan shi halaka da al'umma gabanin ku wannan sa daga cikin hadisai da suka zo akan haka da haka baka ga malaman musulunci wanda suka yi rubuce-rubuce musamman a cikin al'aƙida da manhaji na salaf suna yawaita irin wannan magana da Ahmad ibn Hanbal yayi alal misali a cikin littafin ash-shari'a na al-ajurri rahmatullahi alayhi yayi babu yake cewa babu zammil jidali wal husumati fi din babun da ke bayani akan zargi da aibata jayayya da husuma a cikin addini haka ibnu babba a cikin al'ibanatul kubra ya ce babun nahayi anil mira'i fil ƙur'ani babun da ke bayani akan hani game da jayayya a cikin alƙur'ani haka hibatullahi lalakayi a cikin sharhu usulun tikali ahli sunna wal jama'a ya ce siya umaru ya anin nabi sallallahu alaihi sallama fin nahayi an munazarati ahli bida'i وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة بآرائهم الخبيثة يجي باب دكي بيان أكن كورو حديثي waɗanda aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka hana munazara tattaunawa da ƴan bid'a da jidali da ƴan bid'a da yin magana da su ko sauraron abin da suke faɗa na zantukan su al-aqwaluhumul muhdatha zantukan su kirkiraru wa ara'ahumul khabitha da ra'ayoyinsu wanda suke munana ibnu abdul barri a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi yake cewa babu ma yukrahu fihi al-munadara wal jidala walmira babu abinda aka hana na tattaunawa da jayayya da musu akan addini haka al-hafiz al-asfahani mai littafin al-hujja fi bayan al-mahajja yace faslun fi nahyi an munazarati ahli al-bid'ah wajdalihim wal istima'i ila aqwalihim faslun dake bayani akan hani game da tattaunawa da yan bid'a da yin musu ko sauraron maganganunsu wannan abubuwan kuma kuka lura jama'a duk su ne muke da an samu wani maksayi na wani dan bid'a ai ta yada mutane suna saurara kowa da yaji ya ƙara tura ma wani ya ƙara tura wani guru ana cewa ku ji mummunan maganar da wanda yake fada shi kanshi wannan bata ne jama'a sannan kuma kokarin kowa yana so a ce za a zauna da dan bid'a wani sai an kure shi da waɗanda suke malaman da waɗanda suke ɗalibai da waɗanda suke abin nan jahilai da sauran mutanen gari suna kokarin a gayyaci ɗan bid'a a zo a tattauna da shi za ka ji mutane suna hankoro suna tukiya cewa wani in ya isa ya zo mu zauna duk wannan jama'a ya saba wa tafarkin salaf in dai tafarkin salaf muke so mutu ya saba mashi ya kamata mu shiga cikin tattaimu ga misalan irin asar ɗin da suka hakaito a cikin waɗannan babukan nasu kamar yadda nake faɗi a jiya in ka je inda za ka ce bari ka tattara asar ɗin za ka samu sun fi guda ɗari amma za mu buga misali ne da wasu ɗai-ɗai-ɗai daga cikin littafin alal misali a cikin al'ibana ta ibn matta al'ukubari ya rawaito daga abdurrahman ibn mahadi rahmatullahi alaihi ibn mahadi yake cewa a daraknan nasa mun riski malamai wahum alal jumla ya'ani la ya takallamuna wa la yi khasimuna ibn mahadi ya da malamai a cikin atba'u tabi'ina malamin su ahmad ibn hanbali ya ce mun samu mutane suna dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya ce ya'ani la ya takallamuna wa la yi hasumuna ba ka jin su da ɗan banzan surutu irin namu ɗannan da kuma shegen musu akan addini ba sa yi haka ya sake rotuwa daga abdurrahman ibn abiz zinat rahmatullahi alaihi ke cewa adrakna ahlal fadli wal fiqh min khiyari awwaliyatin nasi yu'ibuna ahlal jidali wat tanqibi والأخذ بالرأي أشد العيب وينهون عن لقائهم ومجالستهم وحذروا مقاربتهم أشد التحذير yace mun riski malamai masu falala da ilimi daga cikin zababbun mutane cikin farkon al'umman nan cikin tabi'ai da sahabbai suna aibata duk mutumin da ya zama ma'abocin musu ne suna aibata mutumin da ya bi ma'abocin bin kwakwaf ne suna aibata riko da a ganina tsananin aibatawa kuma suna hana zuwa zaunawa da 'yan bid'a suna hana ƙoƙarin gamuwa da 'yan bid'a suna hana kusanta 'yan bid'a tsananin hanawa haka ibnu babba da ya gama gawo waɗannan asar ɗin sai ya ta'alike yake cewa fa'alam ya akhi yace ya kai dan uwana musulmi ka sani anni lam aral jidala wallahi ni ban fahimci ban ga musu na jawo wani abu ba wal munaqaba da magana wane fada wane warware wane warware wane kawo hujja wal khilafa da yin sabani wal mumahala da yin wato tattaunawa ta jayayya wal ahwa da soyayyen zuciya al mukhtalifa mabambanta wal ara al mukhtari'a mukhtari'a da ra'ayi da aka kirkiro min shara'in nubala ban ga irin wannan ɗabi'ar a cikin tafarkin mutanen kirki ba wala min akhlaqil fudala ban ga malamai na ƙwarai suna yin tattaunawa da jayayya ba wala min madhahibi ahlil muru'a ban ga ka a cikin mazhabin mutane masu cin kunya ba wala min man hukiya lana ban kuma ji labarin haka daga waɗanda aka hakaito mana labarin su ba an salihi hadhihi al-umma ba mu ji wannan labarin aka kato shi daga mutanen kirki na al'umma ba wala min siyar salafi ban ji haka daga tafarkin magabata ba wala min shimatil mardiyyin min al khalafi kuma bayi daga cikin hanyar mutanen kirki da aka yi da su cikin yan baya talikin da yake na ƙarshe bayan ya gama kawo waɗancan maganganu al-imam al-baghawi shi ma sai yake cewa ittafaqa ulama us-salafi min ahli sunnati ala nahi anil jidali wal khusumati malamai daga cikin ahli sunna magabata sun hadu akan hani game da jayayya da husuma fi sifati game da husuma akan sifofin Allah wani yace Allah na sama wani yace bai yadda ba wani yace Allah na da hannu wani yace bai yadda ba sun hana jayayya akan wannan wa ala zajri anil khawd fi ilmi al kalam kuma suna tsoratar da mutane daga kutsawa cikin ilmi al kalam wannan tauhidi na al wujud sai ya sake kawo maganganu daga irinsu abu kilaba abu kilaba yake cewa la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la aminu an yaghmisukum fi dalala aw yulbisu alaykum ad-dina ba'da ma lubisa alayhi yace la tujalisu ahlal ahwa kar ku zauna da yan bid'a wa la tujadiluhum kar ku yi musu da su fa inni yace domin ni la aminu wallahi ban amintu an yaga misukun fi dalala su dirmusa ku cikin wannan batata su aw yulabbisu alaikum fi dini ba'da ma lubbisa alaihim ko su kifa muku barna da ta riga ta darkake su shi sa Abu Kilaba din nan wata rana wani dan bid'a ya mishi magana yace algawa ta malam aya kawai zan ja maka yace ba zan saurare ka ba tashi ka bani waje da ya tashi dalibai suka ce algawa ta malam ayar ma ba za ka ji ba sai yace inni akhafu an yantazi min alqur'ani ayatan yulabbisu biha alaina bid'atan ina tsoron kada ya fuski wata aya a cikin alkur'ani sai ya amfani da ita sai ya rimana rufa-rufa bid'an nan muganta kamar daidai to kaga mu kuma abin da muke gani inda aya mutum zai ja to a bashi ya ja mana a bari a ji hujjarsa to su malaman salaf ba sa so a bari a ji hujjojin domin hujjojin suna da haɗari ka ji su za su batar da kai al'allama muhammad ibn abdullahi ibn baz rahmatullahi alaihi sa'ad da yake raye aka zo akwai wani dan bida mai suna ahmadul khalili ya matsa ya matsa sai ya zo yayi munazara da bin baz kuma ayi ta live har mutane sai ga cewa to alga ta malam ka yadda mana ai mun san kure shi zaka yi kawai bin baz ya ce a shi ba zai yi wannan musu ba kamar yadda malam malam abin da yake bada labari salul fawzan alkama shi mai suna albayan li akhta'i ba'd al-kuttab yace da aka tambayi bin bas me yasa ba za ka tattauna da shi ba shin kana jin tsoron kada ya kure ka ne yace a yace li'annaha satadurru ba'dan nas saboda irin wannan tattaunawa za ta cutar da wani sashe na mutane wa tudkhilu alaihim ba'd ash-shukuki kuma ta shigar musu da shakka a cikin addinin su abinda ake gujewa mutum kenan ba wai ana jin tsoro shi malamin a kure shi bane a kai talaka a cikin addini kai jahili kai ake tsoratan ma kai ne zaka yi asarar addininka kai kuma kaga kai ka fi zakewa kuma yanzu wani iri ko Allah mu jahilai muka fi zakewa kuma mu da ban tausayi ko mun gane kamar a ce za a yi wata babbar harka ce ta dukiya wata ke a cikin ta akwai riba akwai faduwa kai kuma da ka gaji wasu yan kuɗi yan miliyan biyar ka je ka zuba su kai tsaye ciki ka iya dawowa zero yanzu yanzu nan ka bar masu kuɗi da yawa waɗanda ko da sun yi asarar miliyan ɗari ma ba komai su suna da kuɗi wa kala maliku alimam malik ibn anas rahmatullahi alaihi yake cewa inna ahla baladina yakrahuna aljidala wal kalama wal bahtha wan nazara illa fi ma tahtahu amalun wa amma ma sabiluhu al iman bihi wa atiqaduhu wa taslimu lahu fala yarawna fihi jidalan wala munazara imam malik yake cewa inna ahla baladina mutanen garinmu mutanen madina kenan yakrahuna aljidala suna kin ba sa son musu wal kalama da surutu wal bahtha da tattaunawa wan nazara ko muqabala illa fi ma tahtahu amalu sukan yadda ne su yi kawai ga abin da shafi aiki na ibada misali akan wani hukunci na azumi ko tsarki ko sallah ko haila ko ta nafila daga cikin tabbatattu ko abinda ake musu akan shi wane ya ce bai yadda ba ana iya yin azumi ranar shakka wane ya ce a ba a iya yi to kuna iya tattaunawa ku nemi hujjojin junan ku kwaru juna batu akan azumin asabar ana yi ko ba a yi batu akan shin sai an yi kirani dole koko aikin haji yanzu sai dai abin nan tamattu'i saki a kalma uku kalma ka saki uku a kalma daya daya ne ko uku kaga wannan masail ne fiqhiyya ko to irin wannan aka samu wani malami ya tafi akan wani ra'ayi wani kuma na da ɗayan ra'ayin to babu laifi ana iya tattauna akan wannan matsala amma ba matsalar aqida da taraba ba magana abinda maliki ke fada yake cewa amma ma sabiluhul imanu bi amma abinda yake tafarkin imani ne na zuci wa atiqadihi da kudirce shi wa taslimu lahu abinda ake sallamawa kamar yadda muka ji Allah ya ce qulu amanna ku ce mun yi imani ko wato akan lahira akan kabari akan aljanna da wuta akan ceto akan mala'iku akan al'arshi makoma ƴaƴan da iyayensu ba musulmai ba abin nan rayuwar shahidai a lahira da Allah ya faɗa batu akan ƙur'ani batu akan ƙaddara batu akan imani da falalar sahabbai ismar annabawa ko mun gane da ire-iren waɗannan abubuwan wanda al'amarinsu game da musulmi shine ka ji kai imani ko da hankalinka bai karɓa ba ko da wayanka bai kai ba ka ƙudirce cewa lalle Allah ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka annabi ya ce ya je sama da gaske ne Allah ya faɗa ya ce ya je Allah ya ce ne bashi ceto da gaske ne Allah ya ce akwai azaba a kabari annabi ya ce akwai da gaske ne kai imani ko shi to wannan fala ya rauna fihi jidalan wala munazara to malaman garin mun jimali ba sa ganin dacewar tattaunawa da jayayya akan irin wannan kuma ka lura da kyau duk abin da ake jayayya akan yanzu irin waɗannan dinsu irin su da haka wannan tafarkin ba tafarkin ahlus sunna bane haka ibnu qudamata da ya gama kawo wannan magana ta maliku sai ya ce wallazi qalahu maliku wannan magana da maliku ya fada ya ce maganar garin su ta fadin garin su yace alaihi jama'atul ulama ba garin su maliku kadai ba dukkanin malamai akai suke wal fuqaha qadiman wa hadisa tunda da kuma daga baya min ahlil hadisi malaman hadisi wal fatwa da malaman fatawa wa inna ma khalafa zalika ahlul bid'ah masu sabawa wannan tafarkin su ce su sai an tattauna to yan bid'a ne kawai suke saba ma wannan yan bid'a su ne kawai suke saba ma wannan amma ba malaman sunna ba ba ahlus sunna ba da haka zaka duk yan bid'a suna da wannan jur'a cewa an an isa a zo a tattauna mana za su kawo magana mummuna su faɗa kuma su ce suna so sai an tattauna da su to wani lokaci mu kuma ahlus sunna sai mu tarsasu akan bari mu biye musu abin da ke faruwa kenan bari mu biye musu a ji a dinga wannan musu abin da ya kamata kawai shine a ci gaba da yada sunna za ta kashe bid'a a ci gaba da karantar da ita littafin aqidan nan a ci gaba da wargaje su ana musu sharhi ana fassara su ana bin hanyoyi daban-daban na koyar da su ga yara ga mata ga maza ga manya ga ƙanana a gida a makarantu a islamiyu a rediyo a tv din da aka samu haka ibnu hibbana a cikin littafinsa sai ibn hibban shi ma sai da ya babi ya kawo ire-iren waɗannan asarin da yake cewa zikiru zajar an mujalasati ahli kalami wal qadar wa mufatahatihim bin nazari wal jidali an bato game da hana zama da yan bid'a da kuma masu aƙida ta ƙadariya da kuma hana yin tattaunawa da su ko bincike wata rana aka ƙara tambayi Imam Malik aka ce ya Aba Abdullah ar-rajulu aliman bis sunnah ayujadilu anha don za su yi ta'a'e wanda za a hana shi ne mutumin da bai da ilimi amma malami babu laifi dan yayi aka ce Allah shiga mata malam mutum ne masanin sunna ana mishi take ma masanin sunna ne shi ko ya je ya dinga musu dan kare sunna idan wakilin ahlus sunna wajen kare ta abun mujadala qala la maliku yace a a walakin yukhbiru bis sunna yadi zauna ya karantar da sunna fa in qubilat minhu idan an karba shikenan wa illa sakata in ba karba ba ya shiru ya iya nashi amma yace to sai ya gaba majalisi da duk wanda yake so su tattauna a zo a tattauna a sa a TV ko radio maliku yace a ba dai bane wannan haka al-Imam al-Barbahari a cikin littafin shi na na ainihin wato sharh sunna yace idza ra'aita idza idza aratta al-istiqamata 'ala al-haqqi وطريق أهل السنة فل... آه... قبلك فحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين barba har yake cewa idan kana son ka samu istiqama tsayayya akan gaskiya ka bi tafarkin ahlus sunna qablaka wanda suka rayu gabaninka fa hadaril kalama yace to a hirdinka da ahlul kalami a hirdinka da su wa ashabul kalami ka ki maganar su ka ki su wal jidala ka kyamaci musu wal mira da jayayya wal qiyas da gwada abubuwa da hankalinka shine ma'anar qiyasi yana wal munazara ka kyamaci tattaunawa da yan bid'a fi dini game da addinin Allah fa in fa inna istima'aka minhum yace domin sauraron da kake musu wa in lam taqbal minhum koda baka anshi maganar su ba yaqdahu shakka fil qalbi yana jefa shakka a cikin zuciyarka jama'a sai kuka kaman wannan karatun kamar da zamanin mu kai ake ko akwai abin da duk yanda imanin ka ya kai in baka ji shi ba ka zauna lafiya amma idan ka ji shi to sai ya bar wani tasiri a zuciyarka sai Allah ya cece ka ka kwatanta da hadisul ifki da ya faru da Aisha radiyallahu anha hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kai yana ce mata in kina ganin kin yi wannan laifin to ki bari kai a miki hukunci fa innal mar'a idza tarafa zamban fataba taballahu alaihi kaga bai yadda ba amma ya kasa korewa itlaqan to haka mummunar magana take idan ka jita sai ta ban maka wani abu yanzu kai ma ka kwatanta da ra'ayi mai iyalinka ko yarka ko kawaka wani sharri irin wannan kana jin zaka iya korewa itlaqan baka da hujja dole sai abin ya dinga maka murawada shedan ya dinga zuga ka to ko dai da gaske ne kai ko dai akwai hujja kai ko dai wannan magana gaskiya suke faɗi to haka duk abin da za a faɗa mummuna ya fi maka alkhairi karka ji shi tun asali karka ga kunnen ka inda zaka ji shi kar kuma ka zama kai ne zaka bada dama a yada shi sauran al'umma su ji shi wa qala lalaka'i lalaka'i yake faɗa a cikin sharh usul itiqadi al-sunna yake cewa فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدع والله بقى مسلمci jinaya irin jinayar da ta kai al'adar da mutane suka koya ta tattaunawa da 'yan bid'a ba walam yakul lahum qaharun wala zillun da can 'yan bid'a ba su da ƙarfi a a abokin lam yakul lahum qahrun wala zulm babu abin da zai wulakanta yan bid'a ya mai da su kaskantattu a'azama mimma tarakahum as-salafu ala tilka al-jumla irin yanda salaf suka bar su suka ki magana da su ya mutu na min al-ghaizi kama da za su mutu da bakin ciki suna ta so sai an zo an yi musu da su malaman salaf su ce ba za mu yi magana da ku ba su ji bakin ciki har su mutu da shi wala yajiduna ila izhari bid'atihim sabila sai sai da shi sai yada bid'a da can haka ake dan bid'a yana ta cewa in an isa a zo a ji daga bakin shi in kun isa ku turo malamin ku mu tattauna da shi salaf sai su ki bashi dama yayi ta jin bakin ciki yayi ta damuwa shi kadai ha bakin ciki kashe shi malalaka yake cewa hatta ja al-maghruruna har wasu rudaddu suka zo daga baya wanda suke tunanin za su iya kare musulunci da wannan tafarkin da ba na daidai ba fa fatahu lahum dalilan wa tariqan saru lahum ila halakil islami dalila sai suka ba su dama ku zo mu tattauna mutane su tare su saurara ko a yi live streaming kowa ya gani ko a ɗauki kasar ɗin a yaɗa ko a irin zamanin da a yi a fili a kasuwa kowa yana ji yana gani a yi haka don mutane su gani su ji daga baya a samu matsala shi ne yake sai suka buɗe mu mutane ƙofar saurare suka ba wa kafiran nan abin nan batattun nan dama suka yaɗa wannan zartattuka a cikin mutane yayi dogon magana har zuwa inda yake cewa fasaru a qarana wa akhdana daga su da malaman bid'a da masu kita alu suna rudaddu malaman sai suka zama abokan juna ƙawayen juna wajen yaɗa barna wa alal mudahanati khallanan wa ikhwanan kuma suka fara daga wa juna kafa domin bayan an ga mujadala za a ce fushi kenan a gaisa a ɗauki hoto a yi canjin lamba daga nan a dan kawo juna ziyara shikenan before you know it sai ga sun zama abokan juna daga nan kuma kowa wannan zai aurar da yaya ai kuma ka da kati in an je a ce ka shiga cikin da za su yarda ai ba komai in an zo gun walima a baka dama ka yi ta aliki in za su yi wata harka su aiko maka a ce to duk da mun san ba irin wannan harka amma dai muna da zumunci bari dai mu ba ku labari wata rana sai ka ji ka fara cewa to shikenan dai maulidin nan ma dai ai mas'ala ce mai sauki tunda dai kaunan manzon Allah ne a dai dinga ba su uzuri before you know it duk zaka caccanza maganganunka duk me kawo kai kaga wannan shine kusancin da kai da su to wannan kenan jama'a kar mu je da nisa akwai dalilai da mutane suke kawowa wanda gayatuwa a ce shubohi ne game da tabbatar da samuwar munazara a cikin shari'a bayan jin duk waɗannan hujjojin da ire su sau ne ce maka to ai ga ibnu abbas radiyallahu anhu ya je ya tattauna da khawarija kuma sanadiyya haka har wasu sun tuba gaskiya ne wannan labari ne tabbatacce ibnu abbasin ya tattauna da su amma akwai bambancin abin da ibnu abbasin yayi da wanda muke magana akai wanda ibnu abbasin yayi in aka samu irin shi har yanzu daidai ne shine da umarnin shugaba umarnin halifan musulunci sayyidina ali to haka yanzu ma ya zama da umarnin wani shugaba na musulmai shine ba da dama gwamna ne ko sarki ne ko waye shi ba da umarni ya ga cewa abin ya dace sannan kuma ibnu abbasin ya tattauna da su ne a keɓance daga shi sai su babu jumhur babu 'yan kallo ko mun gani to idan za a irin haka da ganin dacewar shugabannin addini babu laifi ana iya yi na biyu za ka ji an ce ai ibin taimiyya ma yana yin munazara ibin taimiyya kamar yadda faɗa littafin yake cewa munazara tana iya zama wajibi tana iya zama kuma ba daidai ba ibn taymiya yayin munazara ne kamar da faɗa mun karanta nan a cikin hamawiyya ko saboda an tirsasa shi kamar da aka tirsasa imamu ahmad ibn hanbal ibn taymiya kama shi akai daga kasar dimashqa aka tafi da shi misra aka je aka kulle shi sannan aka je aka gayyato malama aka tara su ya fito aka ce to zo kai zo kai magana a gaban su zo ka faɗi me aqidarka to aka maka irin haka babu yadda ka iya sai kai amma yanzu muna magana kai ya zama kai kake gayyatar mutane kuma ka maida wato munazara ta zama tafarkin addininka da sunan kuma kana karantarwar sunna to wannan shine abin da ba daidai ba amma idan aka samu irin wancan kikikaka aka kai ga an nemo ka ne don ka kare kanka kuma da izinin shugabanni to babu laifi ko kuma ya zama akan masail ne fiqhiyya kamar da muka ji daga maliku mas'alolin da suka shafi addinin musulunci abin da ke da alaka da ibadoji na aikin hannu wato aikin da ake da jiki sallah azumi zakka aikin haji jana'iza aure saki da ire-irensu ko ciniki ko kasuwanci to wannan babu laifi a tattauna akan mas'ala kamar misali da mas'alar da ta fito kwanaki game da batu akan POS da halasci ko rashin halascinsa irin wannan cinikai da kullum ake yi ta yanar gizo pre-order waye da waye to haka samu malamai suna da ra'ayoyi mabambanta akan wannan babu laifi su zo kan teburi guda a lokaci guda su tattauna in dai malamai ne masu ilimi wanda ba zai ja rigima ba don masail ne fiqhiyya ko wani ya ce cin naman doki halas ne wani ya ce ƙarya ne ba halas bane babu laifi su tattauna domin wannan mas'ala ce fiqhiyya wani ya ce za a yi sallar juma'a ko rana ba ta zawali ba wani ya ce a ba za a iya ba babu laifi a tattauna akan waɗannan masail ne fiqhiyya kuma saboda idan dai ilimi ake to irin wannan masail din ko ba za su bar wani gaba ko rigima tsakanin mutane ba domin fiƙihu ne kuma kowa da zai faɗa yana da wani magabaci akan wannan mas'alar kuma wannan abin ba aƙida ba ne da za ka riƙe a zuciya ka ce duk wanda ya ce ba za a yi sallar juma'a ba sai ta yi zawali to kafiri ka faɗa haka to kai ne farkon wawa a cikin addini ko wanda zai ce duk wanda ya sallar juma'a kafin zawali kafiri ne to wannan shi ma wawa ne kaga in dai haka ilimi ake ba wanda zai faɗi wannan gayatul amri kace to ni dai abuna zance kaza marjuhi ne saboda ko dai kace saboda ba a aiki da shi ko saboda mu musan shi ana yi a garin mu ba wani kuma yace shi kuma tunda akwai a karatu zai to kaga wannan masail ne fiqhiya babu iskali akan su magana ta ƙarshe da zamu ji akan wannan ire-iren tafarki ita ce magana Abu Usman as-Sabuni a cikin littafin shi abin nan wato akidatu as-salaf wa ashabil hadis akidatu salaf wa ashabil hadis da Abu Uthman as-Sabuni yayi dogon magana akai shine zan gutsuro mana da yake bayani akan tafarkin salaf yake cewa wa yattaquna al-jidala fillahi malaman salaf suna guje majayayya game da al'amarin Allah da siffofinsa da dayantakarsa wal khusumati fihi da yin husuma akan siffofin Allah wa yujanibuna ahlal bid'ah suna guje ma 'yan bid'a wad dalalati da masu bata wa yu'aduna ashabal ahwa'i malaman salaf suna gaba da masoya san zuciya wal jahalati da jahilai waɗanda suka ɗakan su malamai wa yaktaduna bis salafi malaman hadisi suna yin koyi ne da as-salafi salihin malaman farko na kirki min a'immatid dini daga cikin limaman addini wa ulama'il muslimina da malaman musulunci su suke koyi da su malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikina malaman hadisi suna riko ne da abin da waɗancan limaman shari'a cikin sahabbai da tabi'ai suke riko da shi min addinil matin wanda shine addini mai ƙarfi wal haqqil mubin da gaskiya wata ke mabayyaniya wa yubghiduna ahlal bid'ah wa yabghuduna ahlul bid'ah suna kin yan bid'a alladhina ahdathu fi ad-din ma laysa minhu yan bid'a waɗanda suka kirkiro a cikin addinin musulunci abinda ba musulunci ba wala yuhibbunahum malaman hadisi ba su san yan bid'a wala wala yashabunahum malaman hadisi ba sa zumunta ko abokantaka da yan bid'a wala yasma'una kalamahum malaman hadisi ba sa sauraron zancen 'yan bida wala yu jalisunahu ba sa zama da su wala yu jadilunahum ba sa jayayya da su fiddini wala yunadhirunahum ba sa muqabala da su waya rauna sauna azanihim suna ganin cewa abin da yafi dacewa shine su kiyaye kunnuwansu an sama'i a batilihim daga barin sauraron barnan waɗannan 'yan bida allati wanda waɗannan barnan idza marrat bil adhani in dai suka shiga cikin kunnanka waqarat fil qulubi za su zauna a zuciyarka darrat kuma su cutar da kai wajarrat ila al waswas kuma su jaka zuwa ga waswasi wal khataratil fasida su jaka zuwa ga tunani mabarnaci da zai dinga bujuro maka wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawluhu game da wannan ne Allah ya saukar da fadin sa وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير yace idan ka ga masu shiga suna kutse cikin ayoyinmu in ji Allah to ka kau da kai ka bar su har sai sun shiga cikin wani zance wanda ba wannan ba wannan doguwar magana ce muka takaito abin da yake da alaka da nan a cikin littafin Abu Usman sabuni wato aqidatu salafi wa ashabil hadis kalla da kyau kaga inda yake cewa suna sun zabi su ɓame kunnansu daga jin munanan maganganu na 'yan bida waɗanda idan dai ka bari ka ji su suka shiga kunnanka suka shiga zuciyarka to za su jawo ka zuwa ga cutar da zuciyar da kuma wasuwasi da kuma mugun tunani game da Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a don Allah wannan ba shi abin da yake faruwa bane shi ne abin da yake faruwa a aikace kuma mu muka taimaka mishi wajen faruwarsa shine mai ta yada munanan maganganu da barna la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl kada kaji wata muguwar magana wani batacce ko wani zindiki ya fada kana Allah Allah kai forwarding zuwa group kaza zuwa abin nan shafi kaza mutane waɗanda suke kan wannan shafukan akwai kowa akwai wanda yake da hankali akwai wanda bai da hankali akwai mai shekaru akwai mara shekaru wani in yaji wasan kawai zai wani in yaji bin magana zai ce gaskiya ce da haka da mutane suke shiga cikin wannan tafarki ne su da haka wannan kudasa ce jama'a ta abinda malaman farko suke a kai dangane da ra'ayinsu da tunaninsu da aƙidarsu game da irin wannan abin da mu kuma yanzu muka ɗauka cewa shi ne daidai jayayya da musu da tattaunawa da gayyatar muƙabala da zuwa yin muƙabala da 'yan bid'a da ɓatattu wannan abin da mutane da suke ganin cewa abin yayi ne to abun ahlus sunna wal jama'a kamar yadda muka ji daga littafansu da aƙidojinsu to ba daidai bane jama'a zaka ya kamata mu daina mu gyara amma zaka yi istisna'in abubuwa kamar haka na farko masail fiqhiyya da sharadin ya zama wanda zasu magana akai din malamai ne da suka sani bai shafi akida ba na biyu abinda shugabanni na al'umma musulmai suka ga akwai maslaha a ciki suka ga cewa lalle suna da bukatar sai an yi haka shi ma kada a maida shi ya zama public yanda kowane duk an hari yana da damar ya gani ko ya saurara ko kuma ce ma har za a buɗe layin waya mutane su dinga faɗan ra'ayoyinsu ko suna tambayoyi to wannan babu abin da zai kai mutane illa ƙarin barna da fasadi Allah shi kyauta to wannan shi talikin da nace bari nayi mana akan wannan gabar wanda watakila da ba irin wannan yanayin bane gaskiya ba zan ta zuwa ga wannan talikin ba gashi yayi tsawo wajen minti 30 Allah shi kyauta Allah ya sa mu gane to shine malam yace yake cewa was sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama agun mu sunna idan muka ce as-sunna muna nufin atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda yake wato burbushin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-athar bi ma'ana al-ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake fassara alqur'ani kenan a a a kamar da yace was sunnatu tafsirul qur'ani ita sunna ita ce fassara alqur'ani wa hiya dalailul qur'ani ita ce ita ce dillalin da ke nuna maka kaga nan qur'ani da ce kaza to ga ma'anar shi ma'ana shi alqur'ani huwa dustur wa shari'a shine constitution tsarin rayuwar musulmi ita kuma sunna ita ce ita ce albayan wa sharh ita take bayyana yadda za a aikata wannan alqur'ani da haka baka iya raba su babu wanda zai iya raba su sai batacci baka iya fahimta alqur'ani sai da sunna sai ta bayyana maka cewa ga abin da ake nufi domin haka Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka saka musu bayanin shine bayanu tilawa ka karanta musu alqur'anin yadda yake sannan kuma bayanu ma'anar tilawa kai musu bayanin yadda za a aikata alqur'anin ta hanyar maganganunka na sharhi ta hanyar ayyukanka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar abinda aka yi ka gani ka bari da hanyar sirarka shi sa Allah yake ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim al-khuluq anan kamar da muka ji a baya ko a wani karatu muka yi shine addin din gaba ɗaya addinin shi sa yago da lafazin al-ifrat da ana nufin kawai halaye dabi'u kawai da sai a ce wa innaka la'ala akhlaqin azima amma khuluq da aka ce anan fasarar malaman farko shine asalin addinin gaba ɗayan shi abinda ka aikata da abinda ka ga ana yi baka hana ba da abinda ka faɗa duk wani yana cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini din mai girma da haka Allah yake cewa litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kamar yake cikin suratul nahl kenan ko to abinda aka yi mana umarni da babu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine wannan shine sunna tashi ta magana da aiki da ganin sa da abinda bai hana ba ba tare da mun yi shishigi a cikin ta ba walaysa fi sunnati qiyas a cikin sunna ba a sanya kiyasi me ma'anar kiyasi shine matsaloli waɗanda ba su da nassoshi ba su da nassoshi sai mutum ya ce addini ne su ma to wannan bai zama sunna ba in bukata ta sa an yi amfani da su to fabi hawa ne amma dai ba za a ce sunna ne sai alarta wani ba na ɗaya kenan na biyu kuma kiyasi shine gwada abubuwa da tsura hankalinmu da tunaninmu akwai ababe da dama waɗanda in ka gwada da irin hankalinka wato irin abinda Allah ya bai wa ɗan adam na hankali to za ka ga cewa kana da wani ra'ayi saɓanin na shari'a a kan abu akwai mutane da dama da suke da ra'ayoyi akan matsaloli da dama ra'ayoyin sun saɓa wa ra'ayin shari'a almisali mutane da dama suna da ra'ayin cewa bai kamata a ce an halasta wa mutum namiji a wurin mace fiye da ɗaya ba suna ganin wannan bai dace ba a ra'ayinsu mutane dama suna ganin cewa bai kamata a ce gadon ɗa namiji ya fi na ya mace ba mutane dama suna ganin bai kamata a ce mutum ya kisan kai kuma a kashe shi ba an yi asarar mutum biyu kenan suna nan da yawa irin waɗannan ra'ayoyin ko to wannan shine alkiyas da ɗaya daga cikin ma'anonin shi wato gwada abubuwa da tsura hankali kai ko hankali da aka baka shi an baka shi ne ya taimaka maka wajen fahimtar nassoshi da aiki da su da haka Allah yake cewa fa'tabiru ya ulil absar haka fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu ulul albab masu hankali to ku ji tsoron Allah ba wai ku sa hankalinku a gaba ya hana ku bin shari'a Allah ba da haka Allah yake fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu ya ku masu hankali wanda suka yi imani kaga kenan ba da hankalinsu kaɗai za su yi aiki ba da imaninsu ku ji tsoron Allah ku ba Allah kar ka zama ka yadda hankalinka ya zama shine limaminka zai kai ka baro ya zama shari'a ita take limancinka ba hankali ba da aka yace wa sunnatu tafsirul qur'ani sunna ita ce fasara alqur'ani wa hiya dalailul qur'ani ita ce dillali ita ce wato agent dake gwada maka ina qur'ani ya nufata ina yabi walaysa fi sunnati qiyasun a cikin sunna babu qiyas wala darbul laha al amsal wala tudrabu laha al amsal ba kuma ka buga wa sunna misalai ka dinga buga misalai da zaka maida sanadin misalin ka tunkuɗe wani addini ko wata abu wata mas'ala ko wata ka'ida da haka Allah ya zargi masu haka fala tudribu lillahi al-amsala inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamu da ire-iren su da ire-iren waɗannan nasoshi da suke hani zuwa ga haka babu kyau buga misali da ɗaukan hanya ta buga misalai cewa da ita za a ƙarrara wato asalin addini duk da yake a cikin bayanin addini babu laifi a buga misali amma misalin da aka hana shine misalin da za a kawo shi dan agwara wato nasoshi kamar wancan na Yahudawa da suka ji Allah ya ce za a shigar da kafirai da su da dagutun su walamma duriba ibn maryama masalan idza qaumuka minhu yasuddun wa qalu a alihatuna khairun amhu sai Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala da aka ce da su da lata da uzza din duka za a shigar da su cikin wuta ranar alkiyama sai yahudawa suka ba su satan ansa suka ce to shikenan indai an ce duk abin da aka bauta ma da shi da wanda ya bauta mushi za a sashi a cikin wuta to isa dan maryamu ba ai shi ma ana bauta mushi da aka shi ma kaga shine irin misalin da aka hana bugawa suka ce to da aka isa dan maryamu ma lazimin magana kadan nan ya kai annabi Muhammad da kace Allah ya ga maka to isa dan maryamu shi ma da shi da kirista duka wuta za za a zuba su shine Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasum wannan magana da suke faɗa su ma sun san ƙarya ce waɗannan mutane ne dama wanda suka ƙware wajen musu da jayayya shi sa suke faɗan irin wannan a mushrikai suna ƙoƙarin su maida wato abubuwa da dama na shari'a ta hanyar buga misali idan an ce musu ku daina bautar gumaka sai su ce ma na abudu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ko su ce haula'i shufa'una inda Allah haka sufaye suke in an ce ku ba Allah kai tsaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna bin shehin mu ne dan ya zama shine tsani tsakanin mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba mu isa mu je ga manzo Allah kai tsaye ko ga Allah ba to irin wannan shine darbul amsila din haka haka haka irin abinda kafirai suke cewa a unzila alaihi dhikru min bainina dan ya ta yaya za a ce an saukar wushi an saukar mashida wahayi a tsakankaninmu da kuma irin laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim duk wannan yana cikin darbul amsal wato mu nada kanmu cewa muna da ta cewa muna ganin muna da muna da buƙatar tattaunawa akan wuri kaza mu ga ra'ayinmu annabta mu inda son samun mu ne wani babban mutum a makka ko ba'ifa dan me za a ce aiko mun zo a cikin mu mu gane wannan ba in gaskiya ne aiko mala'ika mana irin wannan jayayyar da irin wannan san shiga sharaba shanin to shine abin da yake nufi da wala tudrabu lahal amsal ba a buga wa sunna irin waɗannan misalan ba a yi jama'a mu kiyaye ba a shiga sharaba shanu game da al'amarin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wala tudriku bil uquli wal ahwa'i wa inna ma huwa littiba'u wa tarkul hawa shikenan ya rufe komai wala tudraku ita sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida ta musulunci la tudraku bil ahwa ba a riskatta da bil uqul da hankulla hankali kadai bai isa ba wato jama'a shi hankali in kun tuna mun yi darasi da yawa akan wannan masala a cikin muqaddimah ahawiya hamawiyya hankali yana da mahallin shi musulunci bai kore mishi matsayinsa ba domin yana daga cikin sharuɗan taklifi amma shi shi kadai bai iya kai mutum zuwa ga shari'a domin da shi kadai yana kai mutum zuwa ga shari'a to da ba a buƙaci aiko annabawa don su yi bayani ba sauran abubuwa waɗanda hankali kadai na iya riskar su za ga annabawa su damu da sun gaya maka su annabawa su taɓa gaya mutum cewa in ka ɗauko abinci to a baki ake sakawa ba a hanci ba ba sa gaya maka wannan so da hankalinka kadai zai gaya maka wannan hankalinka yau da gobe da yake developing shi yake gaya maka cewa ga abubuwan da kake a matsayin ka dan adam abubuwan da ya dace da abubuwan da bai dace ba shari'a takan shigo ne kawai inda za ta sunnanta wani abu da zai zama addini amma game da al'amarin Allah al'amarin lahira al'amarin imani al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan ba za su yi mutum ya gane da hankalinsa ba da haka Allah ya aiko annabawa da haka aiko annabawa yana nuni zuwa ga cewa hankali ya taƙaitu daga ya riski wannan walal ahwa hakanan san zuciya wato zaɓi sanka duk abin da ya maka ka yadda wanda bai maka ba ka ƙi to ba a yin addini da haka kamar yadda muka sha faɗa jama'a mu musulmi ahlus sunna duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun imani da shi karka yadda ma zuciyarka ta riya maka cewa abin yana da nauyi ko ya fi ƙarfin a karɓa ko bai dace ba ko ya saba wa hankali ko ina ma dai da ma dai ba haka bane karka zuciyarka ta riya maka wannan duk abin da aka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ta zo da shi ko yi kokari kai ka saba wa zuciyarka cewa sami'ina wa ata'ana wama kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim duk abinda Allah ya faɗa ko manzon shi ya faɗa karka yadda zuciyarka ta saba da cewa kana da zabi ko kana da abinda kake ganin shi ya dace ko kuma kai ga abinda kake so ka bi ba za ka bi wancan ba wa inna ma huwa littiba'u wa tarkul hawa shi dai wannan al'amari na addinin musulunci alittiba bi ne kawai wa tarkul hawa da barin san zuciya ba abin san zuciya bi ne kawai ka bi abin da Allah ya ce ka bi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka bi abin da ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ka rabu da san zuciyarka idan kai haka sai ka tsira insha Allah za mu saurara anan saboda ƙure lokaci sai Allah kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi